jama'a barkanmu da warhaka daga nan ɗakin watsa labaran BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A Najeriya, ƙungiyoyin kirista sun yi zanga-zanga a birnin Jos don kokawa da kashe-kashen da ake zargin Fulani makiyaya da aikatawa a kwanan nan. Yan sanda a Malaysia sun nuna hotunan jakunkuna da kayan ƙawa na miliyoyin daloli waɗanda suka kwaso daga wasu gidajen da ake dangantawa da tsohon Firaminista Najib Razak. Yayin da 'yan Super Eagles suka kama hanyar gida bayan Argentina ta yi waje da su daga gasar cin kofin duniya, ma'abuta kwallon kafa a Najeriya na ci gaba da nuna takaicinsu. A Najeriya ƙungiyoyin Kirista sun yi maci a kan titunan birnin Jos don kokawa da kashe-kashen ramuwar da ake zargin Fulani makiyaya da aikatawa a kwanan nan a jihar. 'Yan sanda sun ce mutane 86 ne aka hallaka. To amma mazauna yankin da shugabanninsu sun ce adadin ya zarta 200. Masu zanga-zangar sun je gidan gwamnatin jihar inda suka ce mahukunta ba sa ɗauka isassun matakai. an kafa dokar hana yawon dare kuma jiya shugaba muhammadu buhari ya ziyarci jihar ta plateau ga dai rahoton isa khalid daga jos din nuna jimami da makoki a jihar plateau waɗannan ma zanga-zangar mabiya addinin kirista suna cewa wannan ita ce hanyar da za su matsa wa hukumomi lamba domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka ƙici suka ƙi cinyewa a tsakiyar najeriya zanga-zangar ta biyo bayan hare-hare ne a ƙaramar hukumar barikin ladi inda aka kashe ɗimbin mutane kana da dama suka rasa muhallansu waɗannan masu zanga-zanga da sun fito ne domin su nuna ɓacin ransu da kuma rashin jin daɗinsu game da kashe-kashe da aka yi musamman na kwanan nan a ƙauyuka da dama a jihar filato kuma suna buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki ƙwaƙwara domin kawo ƙarshen irin waɗannan kashe-kashe mun fito don mun gaji kashe-kashe ya yawa a kasanmu ba za mu gane ba ku gane abin da na tafiya mu a kayuka ana zuwa ana kakkashin mutane kuma mu bamu taba mun ji an kama wani a cikin wanda suke yin kisan ba an dai girke jami'an tsaro don sa ido kan zanga-zangar masu zanga-zangar sun farfasa kadarori a gidan gwamnatin jihar filato amma babu wani tashin hankali a cikin gari mai magana da yawon gwamnan jihar ne ya yi masu jawabi maganar nan tafi karfin abin da zaka ce ko wata fadan kabilanci ko kuma wata fada don mutane suna ganin cewa suna so su kore wani a wurin zamansa ko kuma mazauninsa haka kai da kanka ka san cewa fadace-fadacen da aka yi a plato ta zo ta lafa har an samu zaman lafiya a jihar plato na kusan shekara uku tun farkon bana dai ake samun karuwar rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a shiyar arewa ta tsakiyar najeriya to amma tashin hankalin na baya-bayan nan shine mafi muni a jihar plato cikin shekaru waɗanda ake zaton makiyaya ne dai suka kai hare-hare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 sun sa hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa ƙasar na shekara biyar a ƙarƙashin yarjejeniyar za a dakatar da buɗe wuta nan da kwana uku dubin dubatan jama'a sun hallaka a rikicin wasu fiye da haka kuma sun bar muhallinsu. yan sanda a malaysia sun ce darajar kayayyakin da suka kwato daga wasu gidaje shidda da ake dangantawa da tsohon firaministan ƙasar najib razak da mai ɗakinsa ta kai kimanin dala miliyan 270 ana binciken mutanen biyu a abin da ake ganin kayan sata ne mafi yawa da aka taɓa ganowa a tarihin malisiyar gade haruna shehu da karin bayani yan kunne da sarkoki ne na alfarma dubu goma sha biyu da suka hada da hames da prada da chanel daga cikin jakunkunan hannu na kasaita 567 akwai kuma agogunan hannu 423 kirar kamfanoni sama da 100 da suka hada da rolex da shopard an same su ne duka a wasu gidaje masu alaka da tsohon prime minister malaysian najib razak da matar shi darajar kayan dai ta kusan kai dala miliyan 270 abin da ya daure wa 'yan kasar kai ina tsammanin wannan ne kwace kaya mafi girma a tarihin malaysia 'yan sandan dai sun ce ba su san kowa ne ke da kayan ba amma za su bincike mr najib da matar shi ba da dadewa ba dama dai tsohon firayim ministan yana fuskantar bincike akan abin da ya faru da kudaden gidauniyar raya malaysian da ake kira 1mdb an kafa gidauniyar ce domin mayar da babban birnin kasar kuala lumpur cibiyar hada-hadar kuɗi abin da har yanzu bai yiwu ba hasali ma bashin da ake bin gidauniyar ya karu ne sosai yayin da kuma ake ta zarge-zargen almundahana da suka hada da zargin da ma'aikatar shari'a ta amurka ta yi na karkatar da dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar an zargi mr najib da karbar dala miliyan 700 daga cikin kuɗin zargin da ya musanta gwamnati mai ci dai yanzu ta sha alwashin hukunta duk wanda ke da hannu a badakalar ko da kuwa hakan na nufin a tuhumi tsohon Prime minister kasar najib razak to a gasar cin kofin duniya a rasha kuma ɗazin nan brazil ta doke sabiya da ci biyu da nema switzerland da costa rica kuma sun yi kunnen doki ci biyu da biyu tun farko a yau din kuma an yi waje da mai rike da kofin wato jamus koriya ta kudu ce ta lallasa ta da cibi da nema sweden ta samu zuwa zagaye na gaba bayan ta doke mexico da ci uku da nema mexico ma ta kai labari to a wani gefen fatan tawagar najeriya a gasar ta cin kofin duniya da ya kawo ƙarshe bayan argentina ta doke ta ajiya da ci cibi da ɗaya yanzu haka dai 'yan wasan na super eagles na shirye-shiryen barin ƙasar ta rasha dazu da rana ne suka bar otel ɗin da aka sauke su a birnin st petersburg inda suka yi wasan nasu da argentina za su koma su da ke garin isantuki a kudancin rashar daga nan ne kuma kowa zai kama gabansa to dan wasan super eagles wanda aka kan wasanni mai zuwa zai soma kwallo a ingila tare da club din brighton leon balogun ya ce har yanzu suna cike da bakin cikin kashin da suka sha a hannun argentinar how we gave that chance away yesterday. Har yanzu ina bakin cikin yadda muka bar wannan dama ta kubuce mana ajiya. jiya. Za mu iya hana Argentina cin kwallonta na biyu cikin sauki. Amma watakila mun yi fama da gajiya sosai a mintunan ƙarshe na wasan. Ina cike da takaici. Ban san ba ko na samu wata dama ta taka leda a wata gasar cin kofin duniya a nan gaba. Na koyi abubuwa da dama a wannan gasa. a gaskiya na so a ce mun tsallake zuwa zagaye na gaba Tukocin Najeriya Jerno Ror ya ce 'yan wasan na Super Eagles sun taka rawar gani a gasar ta Rasha. Kawai dai rashin sa'a ne, kuma alkali bai nuna adalci ba yayin da Argentina ta hitar da su daga gasar. Uh, still disappointed, but uh, I this young team did very Har yanzu dai ina cike da takaici, amma tawagar mu ta taka rawar gani a wannan gasa. kuma ta koyi darussa da dama. Matasan 'yan wasa ne kuma su ne mafiya ƙurciya a wannan gasa. Wasan jiya kuma ya yi kyau sosai. Ya kamata a ce mun ci wasan. Alƙalin wasan bai iya bamu bugun fenariti na biyu da ya kamata a ce ya bamu ba. Amma yanzu ya kamata mu manta da abin da ya faru. Mu dubi gaba domin shiryawa gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta AFCON. To suwa magoya bayan Super Eagles a Najeriya goyaya suka ji da wajen da aka yi da kasar ga abin da su suka shaida wa BBC a Abuja. Gaskiya ba mu ji daɗi ba jiyan nan masu kuka na yi masu takaici na yi kara da Argentina dama sai wani ikon Allah ba alhamdulillah. Gaskiya wasan da aka buga jiya sun buga kokarin su koya iya kokarin shi amma ni ban ji daɗi ba gaskiya. Gaskiya abun yadda aka cire Najeriya gaskiya